أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙo Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kawo mu a yini na 19 na wannan wata mai albarka da daraja da kima watan Ramadana na wannan shekara ta 1439 bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da hudu ga watan shida na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna nan dai a suratul araf a inda za mu tashi akan aya ta casa'in da biyu ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا na'am a jiya dai mun ji kisan annabi shu'aib alaihi salam da mutanensa da irin yadda aka yi ta kaka tsakanin shi da su inda ya zo musu da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala a kan su riƙe Allah su daina shirka su daina tawaye mudu da ma'auni da skeli su daina yawo da barna a bayan ƙasa da yaɗa barna su daina hana tafarkin hana mutane fahimtar tafarkin Allah sannan kuma su daina ɓadda mutane a taƙaicen taƙaicewa suka ƙi suka bijire suka juya wa kiran shi bayan suka zaɓi kafurci shi kuma ya yi addu'a cewa Allah ya yi hukunci tsakaninsu kuma Allah maɗaukakin sarki hukuncin shine fa akhazat humur rajfatu ko sai tsawa kawai sai ta gama da su fa asbahu suka wayi gari fi darihim jatimina a kwakwanci a cikin garuruwansu a ko'ina ga sunan azube a cikin gida da ɗakuna da ko'ina tsawar ce kawai Allah ya turo wanda tafi ƙarfin ƙwaƙwalensu kawai ta halaka su Allah bai kifar da ƙasan ba saboda mumunai wataƙila wanda za su zo su gaji gidajensu din Allah ya ce a yau allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka karyata annabi shu'aibu ɗin nan da taƙama da nuna iko cewa su ne manya su ne masu faɗa a ji Allah ce ka allam ya ganau fiha kaman ba a taɓa yin su a doron ƙasa ba kaman ba a taɓa yin su ba in ji Allah shuru kake ji kawai ba ko da mutum ɗaya mai motsi a doron ƙasa allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu ɗin nan kanu humul khasirina ta ɓangaren su ne su suka yi asara dama annabi shu'aibu ya ce su je Allah zai hukunci su je ƴar manuniya za ta nuna to sai ga su Allah ya nuna su ne loser su ne wanda suka yi asara annabi shu'aibu da mutanensa su ne wanda suka samu tsira da riba Allah ya yi hukunci ko bai yi hukunci ba ya hukunci ya bayyana wanda suka yi asara su ne suka yi asara a shi su kuma waɗannan su suka ci nasara annabi shu'aibu da mutanensa yayin da aka hallakar da su aka gama da su annabi shu'aibu ya ga ba ko ɗaya mai motsi a doron ƙasa fatawalla anhum shi kenan sai ya juya baya ga bari su wa'azi ya kare aiki dama an tura ka zuwa ga mutane ka je ka musu kaza sun yi an gama da su sai ka tattaro ka dawo fatawalla anhum ya dawo ya basu wa qala yayi ta faɗa wannan magana irin ta nuna jimami da bakin ciki zaka ga mutum idan abun bakin ciki da takaici ya same shi zaka ga shi kaɗai yana zaune yana maganganu a ce malam lafiya ce kai ai bari ma kawai eh ka yana sake yan magangaru in wata damuwa ta dame shi musamman ta bakin ciki wakala sai ya rika ya rika cewa ya kaumi ya ku mutane ba wai don suna ji bane ba ba a'a sun mutu laqad ablaghtukum risalati rabbi na isar muku da saƙonnin ubangiji na wa nasahtu lakum kuma na muku nasiha da gargadi da wa'azi da duk abin da ya kamata a faɗa muku don ku yi hattara da faɗa da Allah kunki kunki yana nuna baƙin ciki yace fa kaifa aka duba yanda yake nuna baƙin cikinsa da takaicinsa da jimaminsa ala qaumin kafirin da mutanen da suke sun kafurta al'asa daga asaf ne al'asa nuna baƙin ciki Allah na tuba fila kamar wani dan uwan mutum ya ce ah, ina za ka ce zan je gun wane ce wane kada ka je kada ka je wannan wajen ban son kana zuwa wannan wajen yana da hatsari ce ni sai na je ya saba magana kana hana shi yana zuwa ya je sai ta Allah ta kasance aka kashe shi ka san wani zai ce to wane ga irin ta ka san ya mutu amma zai zai rika irin ta nan wane ba irin hana ka da ban yi ba kada ka je kada ka ce gashi nan wani Allah ji kanka Allah gafarta kaga ai ana magana ba wai don yana ji bane to shi ma irin wannan ya mutane ne yana kallon gawa sai su azlima mala ya mutane na na isar muku da sakon Allah ku bi Allah ku saman makan ku zaman lafiya ku bi dokokin Allah ku bauta masa za ku tsira za ku samu aljanna gashi gashi na muku nasiha kuma tsakani da Allah eh, kun ki to ga irin ta nan Hmm? Allah ce fa kaifa asa kalli yanda yake nuna bakin cikin shi kalli yanda yake nuna jimami kalli yanda yake nuna takaici game da waɗannan kafiran ala kaumin kafiri Allah ya ce to a takaice kaga ya kawo mana isan annabi Nuhu da mutanensa annabi Hudu da mutanensa annabi a abin annabi Saleh da mutanensa yanzu har yace kai wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin babu wata alƙarya da ba mu aika mata manzo ba in ji Allah babu kawai wato Allah ce kun dunkule muku dai ba sai na kawo muku su ɗaya bayan ɗaya dalla dalla dalla ba ya kawo mana misali waɗannan manya kaɗan daga cikinsu yace babu wata alƙarya da na aika mata manzo face sai manzon nan ya ce musu ya ya musu wa'azi ya kai musu sako ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairu ya qaumi ubudullah face sai manzon nan ya musu wa'azi ya tunatar da su Allah ya kira su zuwa ga Allah amma duk da haka haka baya cimma ruwa illa akhadna ahlaha bil ba'sa karshen ta dai za su bijire su tsaya su doge akan abin da suke na kafurci din nan Allah ce daga ƙarshe dai illa a akhadna ba a sa'i face sai da muka jarrabi mutanen da a sa'i da talauci farkon kamu da Allah yake wa mutane farkon kamu da Allah yake wa mutane in yana so ya gama da su to sai ya fara musu da talauci da talauci alba'asa da talauci yanzu annabi adam da yana cikin ne ni'ima da arziki da mulki da ya taba abin nan din hattari hatta rigan aljanna ma sai da ta kwabe daga jikinsa hatta rigan aljanna ma sai da ta kwabe daga jikinsa ya dawo nan sai inda ya sai yayi noma yayi kasu yayi abin nan ya ci abinci kaga talauci barin aljanna a mai da kai wani guji waje ba na aljanna ba ai an talauci an tsiya ce an rasa abin da da yake hannu kawai to Allah ce duk ƙasan da muka aika musu manzanni aka musu wa'azi aka musu wa'azi su bar su dena barna suka ki Allah ce farkon abin da muke musu ku tura musu talauci yanzu da babu manzanni su waye madadin manzanni malamai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya malamai sune magadan annaba to duk inda malamai suke wa'azi kaza ba kyau a bari kaza ba kyau a bari kaza ba kyau a bari a rika yi kaza a rika yi kaza a rika yi kaza idan jama'a suka tubure suka kima malam to Allah ce akhadnahum bil ba'sa'i farko za mu tura musu talauci ne in ji Allah talauci kawai abun masarufi da gudanar da rayuwar sai ya gagara kawai sai ya gagara sannan bayan talaucin wabbarra'i mu jarrabe su da cututtuka ba kwabo wani ya waye gari ba lafiya ba kwabo wani za a mai aiki ba kwabo wani ana neman jini za a tsara mai ba kwabo haka kaga bala'i ya haɗu kenan ya kamata Allah na tuba inda ciwo a ce akwai wadata da za iya zuwa a nemo magani to Allah ya ce waɗannan abubuwan su ne farkon abin da nake jefa wa mutane jarrabe su da talauci da rashin abinci da rashin abin nan a rasa kuma duk yadda aka ɗauko ƙwararru a wajen ekonomi wai za su boosting economy a za mu ba ƙasa kaza taimako da ƙasashen ƙetare za a ba su dala miliyan kaza dala kaza dala kaza to su ma wanda za su karɓo sai Allah sanya musu talauci a zuciya sai su danne talauci ne yake dukan talauci kawai talaucin zuciya duk yadda mutum Allah ya dan bashi kaga zuciya a talauce take babu godiya shine Allah zai jarrabe su da sai jarrabe su da cututtuka wani ciwo kullun sai an yi allura wani ciwo kullun sai an sha maganin dubu biyu kullun a za a ga maka to ba kuɗi ciwon gashi nan ana kallo ka ɗaga ma za ka saya ba mai daya ba mai sayawa ma su Allah ya ce haka ɗin nan nike musu la'annahum yatadarra'un wannan wani alam ne wannan wani dan alam ne haka nike musu takan yu in talauci ya rarike su da cututtukan da ba su da ba a da kuɗin magance su ya addabe su Allah ce la'allahum yatadarra'un hakan Yusuf gano matsalarsu su dawo hanya ina musu haka ne don su gyara su dawo wa Allah mai ɓarna ya dena mai saƙo ya dena mai sakaci da sallah ya dena mai sakaci da kaza ya dena mai zalunci ya dena ina musu haka ne wato kamar wani dan somin taɓi ne bari mu taɓa su mu ga za su gano cewa su ne masu laifi in ji Allah la'allahu ya tabarra'un takan su kaskanto da kansu su dawo su yi tunani su gano cewa lallai eh su suka kauce hanya ila za su dawo Allah bayan mun yi wannan mun ɗauke bayan mun musu wannan din mun jarabe su da talauci da cututtuka thumma badalna makana sayyi'ata sannan wannan bad situation din wato mummunan yanayin da suka shiga din inji Allah na talauci da rashin lafiya da cututtuka in sai mu canja shi sai mu maye gurbin shi da alhasanata sai mu dawo musu da abu mu dawo musu da arzikin ya bunƙasa mu dawo musu da lafiyan ta bunƙasa hatta afau har kaga sun ƙaru arzikin ya ƙaru ya ƙaru ya ƙaru su ma lafiyansu ta ƙaru ta ƙaru ta ƙaru komai kawai kaga a wadace ma malam duk da cewa basu tuban ba fa ba tuban ba wancan an dan taba su ne a ga ko za su bari tunda sun ki bari sun ki bari sun ki bari mun taba su da talaucin sannan mun taba su da cin sun ki bari Allah ce sai mu zo mu canja wannan yanayin talaucin sai mu kawar da shi sai mu zubo musu arziki mu bunƙasa musu arziki kowa ka ganshi a wadace sannan cututtukan fa su ma sai mu kawar da su in ji Allah sai mu ba su wata irin lafiya har su kai point ɗin da za su gamsu cewa a'a ana sha abin da muke ba daidai bane na ta mana surutu eh, Ga shi ni ban taba kullum ma lafiya karuwa mun ma take yi kaga kamun talala Allah ya fara kenan har a rika alfahari har a rika alfahari a ana ta in yi kaza kaza kaza kaza zai same mu to ni ban taba samun arziki ma a irin wannan karan ba ni sabo na ban taba cika shi da ta ba irin wannan karan ban taba samun lafiya ba irin wannan karan ni na ma yau rabona da uyi jinya ma na kai shekara biyu sai dai yar mura mura da malaria kalau komai ya wadata hatta idza hatta afau wato sai abu ya karu ya karu ya karu ya haɓaka al'afu anan abu ya karu kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka anil yatama qul yas'al eh, qul al'afwa qul yas'alunaka ma za yunfiqun Allah ya ce qul al'af za ku tambaye da Muhammad me za su rika ciyarwa na sadaka yace qul Ka ce musu abin da ya karu sama da biyan bukata surplus abin da ya karu sama da bukatan gida shi za su rika sadaka da shi hatta idza hatta afau wa qalu har ka suna cewa duk inda suka zauna kai kad masa aba alal barra wa sarra ka ai Allah farki iyayenmu da mu sun sun fama da talauci a rayuwarsu kaga wato jama'a na su yanzu din nan arzikin da suka har ya mantar da su su ma da an jarrabe su da talauci yanzu har suna cewa waɗansu ne ka ai laifin kaza kaza lokacin su babanmu da su kaka ai wahalar rayuwa ai wahalar rayuwa wadda ra'u an yi fama da jinya da cututtuka wadda ra'u sannan an yi fama da kuma abin asarra'u shine arziki to Allah ce sai sun kai wannan point suna ta alfahari suna ta abin nan dukiya ta shige su da lafiya kawai har su sun manta cewa abin da suke yi din nan babu laifi ba laifi ba ne. a suna rifani din wanda suka yi laifi su ne iyayensu can kaka da kakanni to Allah ce a wannan lokacin ne a akhaznahu baghtatan Allah ce sai mu danɗe su kawai su danne cikin bazata sai mu musu yar bazata kawai wahum la yashkurun ba ka inda ba ka ji ba ka ji a jikin su kawai inda ba ka tsammani kawai sai mu bullo musu ta sai mu gama su haka Allah madaukakin sarki ke kamu sai dai mu roki Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri idan mutum yana yawan taɓa Allah yana yawan taba Allah din sai Allah madaukakin sarki baya jarrabe shi da talaucin sai ya zo ya buɗa masa ya buɗa masa ka gama mahallin da yake a cikin gari ya kaura ya je ya rangada wani gida a GRA ko a bayan gari ko a wani fili cewa nan ya kamata ai a wasa'a baya je ya faɗaɗa ya rangada gida ma malam a gefen gari Eh, ya yi apartment apartment daban-daban na iyalai ya yi wajen yara can ɓangaren su daban ya buɗa nan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an noma an yi waɗansu fulawowi eh, an sayi motoci wa gida kowa da tashi an sayi na yara an sayi wayoyi an tattara yara saboda abun yana samuwa a ce waɗannan ina ai sun fi ƙarfin karatu a nan ƙasar a kai su ƙasashen waje mamala a nemo makarcan ma a sayi gida ko a ɗau hayan gida kaga abu dai yana boosting abu dai yana ƙaruwa yana ruruwa to sai a dawo kuma an tura waɗansu na an tura waɗansu na an tura waɗansu na an sayi janareto san bai ayi mene abubuwa da ga shi na mama to lokacin sai ya manta cewa ma kwata kwata bai taɓa talaucin ba duk da haka fa bai canja ba wai canja ya yi daina wannan barnan da yake ba Allah ya ce to a lokacin da abu ya zo masa tsakiya za mu fara kama mutum kyan an fita karatu ba a karasa ba a ci a yara gida a su gida yaya na ce a dawo da su gida ka zan mata da naki su kuwa in sun ji ana waje na soya za a yi yara a dawo su nan kaduna ta yi ba da zai je nuhu ba malli ko abin nan aje a takaicin an dawo da gida kawai wajen ya gagara sannan kuma maganar sayan injin oil kawai na wannan samfai janareto na abin shi ma ba sai ana tunkuta abu ɗaya dai ana tunan kadarori a sai da su a sai da su Allah yake haka zamu mutum ba zata kawai lokacin da za mu fara rama sai mu na tsakiya ya baza abubuwan shi kawai ya yada su sun yawa kawai ana harkoki wannan na can wannan na can Allah ce to lokacin za mu fara in ji Allah yanda ai innahum yakiduna kaidan suna makirce makirce ni ma wa akidu kaidan ni ma ina da nawan mai da martanin makirce ni ma na iya Allah cikin jin daɗin kawai an taso ko ina ana maganar wani sai kaga abu na ƙasa ana ta daddannawa ana ta daddanna a ce a je banki kar a kunyata a je banki a tafilon a je a je a je umran nan mafa kaza ba ba za a je ba suwa ne suna tafi suwa ne suna kaza to da Allah zai kada mutum shi kenan ya damƙe shi shi kenan yara sun saba karɓe karɓe da lashe lashe sun shagwabu ba sa shan kamu sai shi da madara da conflict na waje eh an saba cin waɗansu lalai abubuwa abin da sai ɗan makaroni makaroni su ne ne a ce to aje yau gari za a sha yara sun saba da abubuwa sai ka gara ƙere ne sun ci zama a gida ƙere ne Allah ya rufa mana asiri yaran mutum mata an saba shafe-shafe da wannan da wannan babu ba baya haka kan mutum yana ji yana gani ana daukar su a kofan gida a mota saboda tanɗe tanɗen da aka shafa aka saba din na yau babu kuma sai an lashin wai a je butik a dawo a je nan a je a dawo a sayo ice cream a sayo yau babu duk wannan abu Allah ya fara retaliation Allah wani ya rufa mana asiri da kamun Allah Allah ya ce ni din nan ku kiyaye ni wallahi inna azabi la shadid inni ana al-ghafurur rahim inna batsha rabbika la shadid na yana da tsananin ji Allah kawai mutum ya zama to mai sulhu da Allah mai bin dokokin Allah kawai ko ma Allah ya dauki abun to jarabawa ne na wani dan lokaci amma zai tsare maka mutuncinka da mutuncin iyalanka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya rufa mana asiri ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم كانوا يكسبون أفأمن na'am Allah madaukakin sarki yace walau anna ahlal kura. da za a ce mutanen kowace ƙasa yayin da aka aiko musu manzanni da za a ce amanu sun ba da haɗin kai sun yi imani ba su karyata manzon nan ba ba su yi faɗa da shi ba sun rungumi dokokin Allah nan sun rike su suna ta aiki da su kuma wasu suka tsoraci Allah suka kiyaye zaɓa masa Allah ce na fatahana alaihim barakatun as sama da na buɗo musu dukkan na daga sama duk albarkatu daga sama da zai saukar musu ne. shi shine ruwan sama mai albarka duk wani albarka da ake samu daga sama in ji Allah zan sako musu wal ardi duk wata albarka da take karkashin ƙasa in ji Allah zan bulluko musu da ita Shi ne shuka da tsirrai da ma'adinai da duk wani alheri da za a samu da dabbobi da ni'ima kala kala ga suna in ji Allah sama ta sama ta zubo ƙasa ta bulbullo da nata in ji Allah amma walakin sai dai kan zabu matsalar shi ne karyatawa suke ba sa imani shi yasa mu koma na kudu buɗe sai mu tsuke abin kuma dama shi ne kishiyan wancan in kun imani mu buɗo muku sama da ƙasa duk alkhairi da arziki da albarka amma in an yi sai mu amalance ku da aka fi shine sai mu tsuke saman ma sai mu rike ruwan ƙasan ma sai mu janye alherin da albarkan kawai inda da ake nome buhu ɗari sai kaga kawai da ƙyar ake cire goma ruwan ma lokaci lokaci yake zuba sai an fita an ta roƙo ana faɗa wa Allah ciyayi babu dabbobi abinda za su ci maya ya gagara rafuka sun kafe inda da ake shayarwa a yi lambu a yi mai komai hinka ga daji ya ƙone sannan ke matsala kenan da mutanen kowace ƙasa suna karɓan manzon nan su rungume shi su yi imani da shi sun tsoraci Allah cikin dokokin da aka karanta musu Allah ce ga ba wanda zai kai su morewa sama da ƙasa za mu dubo musu walakin sai dai kazzabu ƙaryata mu suke yi ƙaryata manzanni na suke yi ƙaryata dokoki na suke yi fa akhadnahu mu kuma sai mu kama mutum mu kama su mu'amalanci waɗannan mutanen da wannan ƙasar bima kanu yaksibun da sakamakon abin da suke na barna mu ma sai mu damƙe su in ji Allah mu tsananta musu in ji Allah dama ya ce me yace wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man a'rada an dhikrina wa lam yu'min bi ayatina wala azabul akhirati ashaddu wa anka Allah ya ce duk wanda ya bijirewa saƙona da umarnina da dokokina to fa inna lahu ma'ishatan bak Allah ke tabbas kawai ya tabbatar kawai ya gamu da rayuwa ta kunci kawai inji Allah za mu kuntata masa as an individuals ma idan kana saƙa wa Allah kana saƙa masa to yau da gobe ka duba rayuwarka he kaga tana sakwarkwacewa he ka ganka daban a cikin jama'a daban a cikin jama'a he ka ji zuciyar dai a kuntace take a fusace kake ko ba wanda ya fusata ka haushin kowa kake ji kawai ko ba wanda ya taba ka kawai ba zaman lafiya da kowa ka ji kana kaci ka koma nan ka koma can ka koma nan ka koma can ka rasa me yake damu to fa inna lahu ma'ishatan banka za mu kuntata ma rayuwarsa ji Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya sa annabi adam aljanna ya ce inna laka inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara yace ka zauna a cikin aljanna ba kai ba yunwa ko ba kai ba tsiraici a adam ka zauna kawai ka cika sha fa kula minha haythu shi'tuma ku ci abin da kuka ga dama ku yi walwalan kawai abin da bana so doka ɗaya na sanya maka shine ka ce yayi bishiyar nan kawai komai a aljanna is lawful Allah ya halatta wa annabi Adam shi amma sauka a je a taɓa rayuwar duniya ka a yi kwamfiyarin ɗinta da inda kake da ka gani ai an zo duniya inda ake jin yunwa inda ake jin yunwa dan kana zaune abinci kai sai dai ka shi baka san lokacin da aka dafa ba haka kawai ka same shi kada nan baka aiki baka komai ya da nan ai rayuwa ta kuntata fita da shi gobe kiyama a'ama makaho wanda ya maka cewa ayoyin Allah ta da shi a haka inji Allah ka gaina lalube rabbi lima ashartani a'ama ya Allah ka tada ni makaho da ina gani a gida a duniya Allah ce saboda ka makance wa ayoyinmu ne shi yasa muka makantar da idon ka kai ma yau a farkon tashin shi zai tashi makawo amma lokacin da za a bashi takardar littafinsa Allah ce fa basaruka al-yawma hadid Allah zai bude idon su gani fiyaf ba glaucoma ba cataract babu wani wai bana gani bana kaza ayyukanka kam idon ka very ba sai an ka glass ba tsab za ka ga abin da ka aikata duka za su samu Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kaga ashe samun albarkatun sammai da ruwan sama da samun abinci da cimaka da gonaki su yi albarka arziki ya wadata yana ga me yana da bin dokokin Allah kenan tunda Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau da za a ce mutane kowace ƙasa mutane aka kira ba shugaban su ba shugaban kasa da nawa ne ɗaya ne mutanen kasa fa miliyoyin yawa idan mutanen kasa suna barna da sima barnan suwa ya fi yawa na mutanen kasa ne da ce duk mutanen kasa fa ne shi kaɗai ne yake abin nan kaɗan ne kaɗan ne amma mutum miliyan goma kullum sai sun kusa ta Allah kun fiyata mutum ɗaya misali in ma da yana yi na miliyan ɗaya na aikin suka fi to su su ne kullu ake kira ahalul qura mutane da za su yi imani mutane da za su ba a ce shugaba ba duk da cewa shugaban yana cikin mutane amma mutanen su in suka yi imani suka tsoraci Allah daga ina ne za a cire shugaban daga cikin su ne daga cikin su ne in yawanci masu gyara suka fi yawa masu ɓarnan kaɗan ne to rahamar Allah tana sauka amma idan ya zamanto majority ma'arnatan ne masu gyara dan kadan abu zai rika faruwa kawai ya hada hadda masu gyarawan ma kawai in ta zo kawai gamewa take so shi yasa annabi nuhu ya ce wa mutanensa qultu astaghfiru rabbakum ya ce mutanensa ku nemi gafaran ubangijinku ku nemi sulhu da Allah ku gyara ku daina shirka ku daina barna fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara shi mai yawan gafara ne zai karbi tuban ku idan kuka gyara kuka gyara tsakaninku da Allah to yursilis samaa alaikum mijraran Allah zai sako muku ruwan sama daga sama mai yawan gaske ruwa mai albarka irin wanda za ta sa gonaki su yabanya su kyau sannan na biyu wa yumjidkum bi amwali Allah zai yawaita muku dukiyoyi wa banina ya yawaita muku ƴaƴa masu albarka masu albarka ba masu saba Allah ba masu sanya ma iyaye abin nan ah, hawan jini masu sara suka da masu shaye-shaye da su wa yumdidkum bi amwali wa banina sannan wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki kawai babu iyaka kawai masu albarka masu kyau yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ko zai sanya muku koramai ka ga rafufuka duk a cike kawai ko ina ruwa a cike kawai ana sha ana iba ana noman rani ana kaza ana kama kifi ana kaza ana kaza yanzu ka yawo inda za ka san waɗansu dam dam dam manya manya da rafuka manya manya ruwa a cike ma malam za ka ga gaba ɗaya taɓo ya cika su yau sai an yashi sai an yashi nawa ne zai yashi kogin jama'a ne nawa ne zai yace shi haka za ka tar Allah ce to fa kuntu kaga ya ga musu duk waɗannan alherin ba sa samuwa sai kun nemi gafaran Allah kun zauna da Allah lafiya kun tuba kun daina abin da kuke haka al'umma su ne za su haɗu su daina su ne za su haɗu su daina ana ɓarna. a mucan ƙasa ƙasa ƙasa ɗin gaya mun irin ta'atar da ba a yi duk wata ta'ata ɗauko ta za ka samu ana yi fatan ne al'umma ba san shaye-shaye ne ba a yi zinace-zinace ne ba a yi ne ba a yi maɗigo ne ba a yi haka za ka tarar sace-sace ne ba a yi tonon makabarta ne ba a yi fyaɗe ne ba a yi wa ƙananan yara kwakule hmm? idon jama'a menene ba a yi yaudara ha'inci ko wannan a je a yi tracking a kira kuɗin menene mutum a banki kullum kullum laifuka koyon su ake yi kullun laifin kuka koyon su aji wanda ta kashe kishiyarta wanda ta kashe dan kishiya wani yayi kaza wani yayi kaza wani ya halaka kaza wani ya sa wani magani An amuran dai ga sunan kullu ya kaji sababbin abubuwa ta ya za a aikace irin wannan al'umma wai kuma suna so kawai Allah ya rika zuwa musu alkhairi ce mutum kullum sai ya zaji wani kullum sai ya ci mutuncin wani duba duba abin da yake kasance a yanzu din bangaren siyasa wannan ya tsine ma wannan ya tsine ma biyawa ne wannan tsine ma wannan matsiyata salafawa matsiyata kaza a cikin al'umma ba musulmin ma haka za ka kullum har ke babu alheri al'umman nan tana dangwalon abubuwa wa kanta da yawa Allah ba zai rufa mana Allah madaukakin sarki yace afa amina ko afa amina ahlul qura yanzu ku ƴan ƙasan nan wai wa ya amintar da ku ne wa ya ba ku garanti da tabbaci game da abin da kuke yi na ɓarna ɗin nan cewa an yi a ciya ba suna bayatan cewa ukubar mu da bala'in mu ba zai saukar muku ba da dare Wahun na'imun a lokacin da kuke barci wai ba ku garanti Allah ce za ka ga mutum ya je ya yi ɓarna ya yi ta'asa ya yi saɗi Allah ya wula wani ya kashe wani abin nan wai har ya ga ya iya bacci har yana min shari ya kwanta yana bacci Allah ce wa ya baka tabbacin cewa ba zan turo maka azaba ba da dare lokacin da kuke bacci wa hum a lokacin da kuke bacci awa amina ahlul qura yanzu su ɗan ƙasa wa ya ba su tabbacin cewa ya amintar da su cewa Allah ba zai iya sako musu azaba ba an ya atiya ba ya atiya su na buhan inna ka dama in turo muku azaba na buhan da sassafe lokacin walaha irin karfe takwas na lokacin hantsi wahum yan abu a lokacin da ake wasa ka san da sassafe ake fita jogin da sassafe za ji a motsa jiki a yi menene an fita jogin buhan lokacin walahadin nan Allah ce lokutan da nake tagetin mutane kenan in na tashi halakar da su ko in sako musu azaba da bala'in dare ana bacci kamar yadda muka karanta a farkon sura a can eh? um, falamma ja'ahum eh, Allah madaukakin sarki ce wa kan min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'athuna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'awahum in ja'ahum ba'suna illa an qalu wallahi rabbina inna kunna zalimin da daddare ko lokacin kailula ana dan bacci ko da sassafe ko da tsakiyar dare ana bacci Allah ce ku da kuke saba wa Allah wa ya ba ku tabbacin ya amintar da ku ya ba ku da garanti cewa ku yi abin da kuka ga dama ba abin da zai same ku ya ba ku wannan garanti din inji Allah wa ya ba ku wannan damar wa ya ba ku wannan kariyan cewa ba zan iya kama ku lokacin da kuke bacci ba ko kuma da sassafe in na ga dama mutane annabi su annabi nuhu da su abin annabawa din nan ba lokacin asuba bane Allah yake sako musu da abin nan inna maw'idahum subhu alaysa subhu biqarib fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un wani sa'i da dare ake Allah yake ce annabi Musa ya tattara banu Isra'il su fita da dare fa asri bi ibadi bi qit'in min al-layl fita da bayina da wani yanki na dare zan saukar da azaba wani ko Allah ce inna mau'idahum as-subh lokacin da zan targeting din su in sako musu da azaba din da asusuba ne lokacin ana bacci in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaman Allah yana ce mana kai mai sa'a wa Allah kai hattara Allah zai iya kama ka da dare in kana bacci ko ya kama ka bayan la azhar lokacin kayyula kamar yadda farkon suran ta nuna ko ya kama ka da asusuba kada ka yadda ka ba wa kanka natsuwa wal kuma kana sa'a wa Allah kullum ka ji ka annaci kana abinda kake dama ka sake jiki ka rika tunanin waɗannan lokuta a kowane lokaci Allah zai iya saukar maka da azaba in ma azabar ba ta zo ba ana iya bacci da kai ka mutu da tijire kai ka ai azaba ka zo maka kawai ko ma ba ta sauka ma gaba ɗaya ba kai ka ai ka kawai ta same ka ko kuma lokacin kailulan ko kuma da asuba duk waɗannan lokutan ana hatsari a ciki a mutu duk waɗannan lokutan ana mutuwa a ciki sun aka yi mutu ka tambaya ka ji yaya wallahi mu waye gari dai muka samu yaron to shi kan ja'ahu ba'suhu lailan kenan ko kuma mu yayi gari da shi ma har mu yi sallah asuba ja'ahu ba'athuhu duhan kenan ko kuma wallahi mu yi azhar la mila kafin la'asar ya yara ja'ahu ba'athuhu wa hum qa'iluna lokacin qailuna dan wannan period na tafi duk waɗannan lokuta ne da mutuwa take targeting ɗinka take kawo maka hari me yasa kake natsuwa har ka ji daɗin saba mu in ji Allah ina fata an gane ko Allah ya ce amma aminu makarallah kuna gani kun amincewa kamun Allah ba a cewa makircin Allah shi wannan kalmomi suna daga cikin irin ah, eh, sifofi sifofi na Allah da ba a kiransu da Allah shi kaɗai sai an kira masu irin wannan ake kaga sai da Allah ce fala ya amanu Allah illa alqaumul khasir ba ce ba ka ce Allah mai makirci ne sai dai ka kawo irin wanda suka yi aiki na makirci sai ka kana Allah ka nuna Allah zai iya maida musu martani shi yasa Allah yake cewa makaru sai wa makarallah innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa huwa khadi'uhum Allah shi ma mai abin nan ne to ba a kiran Allah ba tare da an kawo irin masu aikin ba za ka ce Allah mai makirci bane a'a masu makirci su tabbata Allah mai maida musu martanin makircin su masu yaudara su tabbata Allah shi ma zai maida musu martanin yaudaran su ina fata an gane ko wanda masu makaru to su san lalle shi ma fa Allah zai ya iya maida martanin makaru amma ba a cewa ya maki a ce Allah ya aishi ya ce wa eh, wa yamkuru Allah Allah makiri ne wal iyaz ba a fadan haka ina fata an gane ko wato in takaman ka iya makaru ne in takaman ka iya makaru ne to za ka tarar da wanda ya fi ka mai da martani irin wannan Allah na to baka ji ko mu a mutane mu in kana jin kai takakken dan iska ne to billahi allazi ka tarar da ni ana <laughs> ina fata an gane ko in kana ganin kai mai jiji da kai ne rawan kai kake da shi to zan nuna maka bi ma'ana za ka ga rawan kai ba wai shi rawan kai irin naka ne, shi yana da tarbiyya amma yana nuna maka menene ne, zai magance ka ne in kai mara ji ne to za ka ga za ka tarar da ni shi ba rashin jin ba ne, zai iya magance naka kawai in taurin kai ne da kai dauki dutse ka kai na kai. zai fashe amma duk da aka yi nuna maka dai fa duk biyanka kawai shi zai iya maka to kamar nan duk wayamkuruna wayamku duk ma kirkinka Allah zai iya gamawa da kai duk yaudaranka Allah zai iya duk kaidinka Allah zai iya gamawa da kai to kada ku yadda in ji Allah mutum ya sakankance ya amincewa kansa kamar yayi alkawari da Allah cewa Allah ba zai sauko masa bala'i ba kuma ka saɓi Allah da dare ka saɓe shi da rana ka ci kwaban wannan ka ci zarafin wannan ka ha'inci wannan ka cutar da wannan ka cutar da wancan ka ki sallah tsakaninka da Allah ba daɗi mahaliccinka tsakaninka da mutane ba ba daɗi Allah ya ce kada ka yadda ka sakankance ka tafiyar da rayuwanka a haka kamar kai alƙawari da Allah ba abin da zai same ka Allah ce zan iya samun ka da azaba na a kowane lokaci fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun mutane da suka yi asara asararru su ne suke abu suke tsara ba su duba bakin gasarinsu Allah rufa mana asiri نعم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا فما كانوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا وإن na'am Allah ya ce awalam yahdi lil ladina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha har yanzu mutanen da za su gaji ƙasa bayan mun halakar da waɗansu dama Allah in ya halakar da waɗansu sai ya kawo waɗansu ya mai gurbin har yanzu su wanda suke zuwa bayan wanda muka muke halakar wannan har yanzu lokaci mai mutu bane da za su yi tunani su rika zama suna tunanin cewa abinda ya halakar da waɗancan mutanen da muka gaje su kaza kaza ne mu ma mu kiyaye mana ko ba haka ba mu ma mu kiyaye saboda Allah da ya halakar da waɗancan sun yi kaza sun yi kaza sun yi faɗa da manzanni sun ki imani da Allah sun ki bin dokokin Allah sai Allah ya share su ya halaka su ya gama da su ya kamata ai waɗanda suke mai gurbin su su zo bayan waɗancan su gaji ƙasa ya kamata su su fi kowa shiga hankalin su ai ai gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah to me yasa in muka halakar da waɗansu muka kawo waɗansu sababbi maimako su su natsu su ma sai su yi irin aikin da za mu halakar da su irin na waɗancan ɗin wai lokaci bai yi ba ne ga waɗanda suke gadan ƙasa min ba'adi ahliha bayan mun halakar da waɗancan an launa sha'u da mun ga dama in ji Allah a asabnahum bi dhunubihim sha mu ma za mu iya kama su da laifukan su gari ne aka halakar da mutane kuka zo kuka tarar da gidajensu Allah ya kawo ku ya zaunar da ku a cikin gidajensu kullum ba kwa la'akari da nan wajen waɗansu ne suke zaune yau babu ku? kuma ga irin ɓarna da ta'asa da suka yi Allah ya halakar da su ku ya kamata aiku hankalta kada ku yi irin nasu barnan domin abin da ya same su kuma zai zai shafe ku me sa na baya in sun zo ba su hankalta ne walaqad ja'akum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzannin su sun zo musu da ayoyi daban-daban kowace al'umma manzonta ya je mata da ayoyi da bayanai da dokoki da saƙo na Allah a bayyane kaza ba kyau kaza haram ne kaza halal ne ku aikata kaza kada ku yi kaza komai sai an bayyana wa mutane dalla dalla bayani cikakke amma duk da haka Allah ce fa ma kanu li yu'minu su ma sai kaga sai su yin imani su miƙa wuya ga Allah bima kazzabu min qablu sai kaga su yin imani da irin abinda suka karyata a dacan Allah ce kazalika haka nan ne yatba'u Allahu ala qulubil kafirin haka nan Allah yake rufe zukatan kafurai ya nane zukatan ya yayi silin in zukatan kafurai ba imani ba ya shiga ko da yana gani an halakar da ɗan uwansa ta dalilin abin da yake yi shi ba baya zamanto masa wa'azi Allah ce wa ma ne a tsaribin ko na wa nakru ala qulubi fahu la yasma'un ba sa taɓa jin wa'azi da da gargadi Allah ce tilkal ƙura Allah ce ga garuruwan nan ga sunan a duniya ku je ku gansu ƙasashen adawa ƙasashen samudawa ƙasashen mutane annabi nuhu ƙasashen annabi hudu kasashen annabi salihu ga garuruwan su nan in ji Allah tilkal qura na qussu alayka min anba'iha ga sunan duka mun baku labarin su mun kistanta muku kistan su yanda suka rayu da annabawansu da irin abubuwa da suka aka halaka su ga ƙasashen nan a duniya in ji Allah ku je ku ga labari walaqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinati dukkan su manzannin su sun zo musu da bayanai amma fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu suka yin imani da abinda suke karya shi da ajacan kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktharihim min ahadin Allah yace mafiya yawancin su ba mu same su masu cika alkawari ba ba sa cika alkawari annabi zai je ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ba sa taba cika alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah wa in wajadna aktsarahum lafasikin Allah ce mafiya yawancin su masu saba wa Allah ne mafiya yawancin mutane masu saba Allah ne shi yasa manzo Allah ta sallai ce wani annabi zai zo gobe kiyama ka samu shi kadai ne har ya gama yawon wa'azinsa ba wanda ya imani da shi wani kuma ka same shi mutum ɗaya ne ya imani da shi wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum goma amma annabi ya ce ni ne zan samu mutane da yawa yawanci za ka ga mutanen da aka aiko musu annaba fasikai ne kawai yawanci baya wuce kashi biyar cikin goma wanda suke imani da annabawan su inji Allah Allah wanda ya tsare mu ƙara rufa mana asiri duniya da lahira na'am alaikum salam وعلى الله e dama ana yin su dubura kulle salatin ana yin su karshen kowace sallah insha Allah yawaita tasbihi da yawaita azkar yana da kyau sai a yi rika yin su bayan kowace sallah in aka sallame za ka gane mana aka gane mana har ma mutum ya rika tuna abubuwan da da ya yi har ma ya ce ina ma kafirin nan wani kafiri a wuta da da yake so ya rinjaye shi ya ce Allah a nuna mun shi har ya nuna masa kafirin ya ce kai wani da na biye ma da ina tare da kai amma Allah ya tsare ni daga sharrinka munafikin Allah banda wannan ban ji wannan ba amma mutum da zai communicating da shi ina fata an gane ko mutum da zai communicating da shi yawa zai ce ina ne a nuna mun shi wani mutumin da zai ke kokari ya dora ka akan hanyar fata Allah sai ya nuna maka shi gashi can cikin wuta har ka samu dama kai magana da shi yace da ba don Allah ba da na biye maka da yanzu muna tare a nan kaza kaza kaza ah, kuma zaka ga yan aljanna in sun haɗu suna cin abinci suna cewa ai inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azaban samum azaba samum da ai mun kasance muna kyautata iyalanmu muna kaza muna kaza muna kaza zai gane kanshi kai نعم زكاة الفطر؟ kullu yana bayani zakatu fitr in aka fitta ciwa ake bawa na wanda bai da shi ko sai ka shiga layin wanda ba ku da shi dama mai bayarwa ne da mai karɓa ko ka wayi gari cikin masu bayarwa ko ka wayi gari cikin masu karɓa ai zakatul fitr in aka fidda shi dama ba wai